yace wa alam ka sani anna salatal faribata lallai sallah ta farilla wanda Allah ya farlanta khamsu salawatin salloli ne guda biyar la yuzadu fihinna wa la yunqasu ba a kari a cikinsu ba a kuma ragewa fi mawaqiqiha a cikin lokutan su ba a rage musu lokaci ba a kuma ƙara musu lokaci lokacin da Allah ya aje musu a cikin wannan lokacin ake so a bada su ba a ragewa ba a kuma ƙarawa wa fi safari raka'atani idan kuma mutum yana cikin tafiya matafiyi ne shi shari'a ta yi masa sauƙin ya yi raka'a biyu ga waɗannan salloli masu raka'a hurhudu illal maghriba sai dai magariba kawai ita ce zai yi uku amma sauran duka biyu ne wanda dama asuba ita biyun ce faman qala akthar wanda duk yace a'a ya fi haka faman kana akthar min khamsin akthar min khamsin wanda ya faɗi sama da biyar to faƙadifta da ya kago ya yi bidi'a bayan nan kuma kafurci ne domin canjawa Allah ne canza karantarwar manzon Allah don haka haka kafurci ne wa man kala aqallu min khamsin faqad ibtada'a haka kuma wanda duk ya gaya maka sallah ta wuce uku ba domin akwai waɗanda suka kirkiro aƙidar sallah uku ba su kai labari ba shi yasa ma ba a san su ba duk mutumin da ya faɗi ƙasa da biyar faƙadista da shi ma ya kago bidi'a kuma bidi'a da take kafurta mutum domin ya yi fito na fito da tsarin Allah la ya Allahu shay'an ha illa ha. babu abin da za ka yi a waɗannan salloli Allah ya karɓa sai in a lokacinsu mutum ya gabatar da su indai ka yi sallah ba a lokacinta ba ba daidai lokacin da aka ce a yi ta ka yi ta ba to allah ba zai karbe ta ba illa an ya kuna nisyanan sai dai in mantawa mutum yayi ko kuma bacci yake yi to wannan daban wannan uzuri yake da shi fa hu ma'zurun to shi mai uzuri ne ati biha idza zakaraha idan ya tuna ta to ya sallace ta lokacin da ya tuna ta shine ta, ko kuma in bacci ne in ya farka lokacin da ya farka shine ta idza zakaraha san da ya tuna ta aw yakuna musafiran ko ya zama matafiyi ne fa ya jima'u baina salataini in sha'a in kuma ya zama matafiyi yana iya hada salloli guda biyu in ya so lokacin da zai tashi in azhar ta yi yana iya hada azhar da al'asar ya kama hanyarsa in kuma yana cikin tafiya azhar din tai yana iya jinkirtawa sai la'asar in ya sauka sai ya hada azhar da la'asar dinsa haka ba ma da isha yana iya yi musu irin wannan haɗi kamar yadda shari'a ce ta yi masa wannan rufsa Allah ya datar da mu a sharhu shanu salati shanu salati malam yaje sha'anin sallolin nan guda biyar sha'ani ne babba ba sha'ani ne da mutum zai zo ya ce yana da ta cewa a ciki ba وهي ركن الثاني من أركان الإسلام بعد شهادتين domin ita sallah ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunan musuluncin nan guda biyar ba da shahadataini bayan tauhidi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah waɗannan su ne shahadataini bayan ka yi kalmar shahada guda biyun nan ka shaida ba abun bauta da gaske sai Allah sannan ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo ne na Allah to yanzu abun da ake bin ka bashin na biyu shine sai da sallah daga tauhidi shine rukuni na biyu sallah rukuni na biyu sallah tauhidi shine rukunin farko kaga sallah sha'aninta ba karimi bane wa man tarakaha jahidan li wujubiha fa huwa kafirun bi wato bi ijma'il muslimina duk mutumin da tarakaha ya barta jahidan li wujubiha yana mutuncewa wajibi ce ya ɗauka ai in an ga dama a yi ne in an ga dama a bai sai ya to lallai wannan fa huwa kafirun ya zama kafiri arni bi ijma'il muslimina duk haduwar malamai na musulunci da ma wanda ba malami ba musulmin duniya duka yin haka ce ga wani nan ya ki sallah an tambaye shi ya ce ai ba dole bane yaya sunansa arni kowa haka zai ce bi ijma'il muslimina man taraka takasulan مع itirafihi bi wujubiha fa innahu kadhibun ala al-asahi ko da ya ki yin ta aka tambaye shi yace a wajibi ce ya yarda wajibi ce amma shi ya ki yayi to a bisa zancen da yafi inganci shi din ma kafirin ne eh akwai waɗanda suka ce ba kafiri bane amma tunda ya barka hadisin manzo Allah ya kafurta shi min kaulai ulama min kaulai ulama min kaulai ulama daga zantuttukan malamai guda biyu waɗanda tsuwayensu suka ce ba kafiri ba ne to amma zancen da ya fi inganci daga cikin wayannan kaulai ni din shine shi din ma kafirin ne tunda dai ya yi yanzu haka kawai da rana kai ta cin abinci a ce maka kai baka san wannan watan wajibi ne a zuce shi ba sai eh, na sani to me yasa haka kawai na dama ya ba za ka kafirka ba sai ka ce a ban yadda ba ko baka fara ba والدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة yace tsakanin bawa da musulunci kawai barin sallah bainal abdi tsakanin bawa wa bainal kufri da kaburci tarku abinda kawai zai raba bawa zama kafiri sai in bai bar sallah ba amma daga ya bar sallah to ya tabbata kafiri ba karamar magana ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi so gaciya ba ya ce wa man ha jahidan bi wujubiha ko bi wujubiha ba sai kawai ya ce. bainal abdi wa bainal ترك tarku كوي kawai tsakanin bawa da kaburci barin sallah yana barin sallah dama kawai ya zama kafiri haka muslim ya rawaito wa qawluhu da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace al'adu allazi bainana wa bainahu alkawalin da ke tsakanin mu da su afala sallah duk wanda ya tsaya ta ya zama mu ya zama musulmi wa man tarakaha wanda faman tarakaha wanda kuma ya barka fakat kafara ya kafirta hadha wadihun wannan asarari yake wa lam yakul man tarakaha jahidan li wujubiha bal amma bai ce wanda ya barka yana mai musu da wajibcinta ba ya gama kawai duk wanda ya barka in dai ba da uzurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisansa ba ya manta ko yana bacci in dai haka kawai kasalarsa ce ta sa har ya bari sakacinsa kawai ya sa ya bari da gangan to ko ya ko ya yi musu ko bai yi musu ba kawai a hadisin nan ya nuna ya kafurta don cewa ya al'adun lazi bainana wa bainahum as-salat sai ce faman taraka ha faqad kafara faman taraka ha faqad kafara bai ware wani ba faman duk wanda taraka ha ya barta faqad kafara ya kafirta da ita in dai ka barka da gangan to ka kafirce mata don haka sai dai ka dawo ka ba, kawai kai istighfari shine aikin ka abinda ake nema gun da yake barin sallah da gangan to ya tuba ya dawo ya ci gaba da yi don ya zama musulmi ma ما salatu wa salam fi adillatin كثيرة laysa هذا موضع استقصائها yace wannan ba bigire ne na ainihin wato keɓance ta da cewa sai mutum ya yi musu ko kuma sai in bai yarda da ita ba matukar bai yi ta ba kawai rashin yin shi yake nuna rashin yardarsa rashin yin shi yake nuna gardama yake da ita rashin yin shi yake nuna inkarinsa da ita domin abun da baka so shi kake bari wasu salawatu ita waɗannan salloli istiqrat an tabbatar da su ne ala khamsi salawati akan salloli biyar fil yawm wal layla cikin yini da dare da rana akwai wa'yansu da ake yi da daddare akwai wa'yansu da ake yi tsakanin dare da yini ana yin sallah biyar wannan shi ne tsari na shari'a Kada sallallahu alaihi wa sallam nan ma ba ilal yamani annabi sallallahu alaihi ya faɗa sannan ya tura ma'azu zuwa yankin yaman don ya je ya yi kira zuwa ga addinin allah ya yi kira zuwa ga musulunci ya kira mutane zuwa ga musulunta lokacin da ya kira su ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa matakin kira qala lahu yakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shine su musulunta su karbi kalmar shahada shahadatu an la ilaha illa allah su shaida ba abun bauta da gaskiya sai allah wannan shine farko idan suka musulunta fa in ajabuka lidhalika idan suka amsa maka wannan suka musulunta to sai ka fada sai ka dora su akan mataki na biyu fa a'limhum sai ka karantar da su ka sanar da su anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin Allah ya farlanta akan su salloli guda biyar kaga fi yaumin wa lailati wato har zuwa ƙarshen hadisi malam ya sa dash dash dash sai eh, nuna maka ba nan ne ƙarshen hadisi ba muhallu shahi sai ka gane cewa daga kalimatu shahada abinda ake bukata a gunka shine tabbatar da tauhidi bayan tabbatar da tauhidi abinda ake bukata a gunka rukuni na biyu shine sallah guda biyar sannan hadisin ya nuna maka salloli biyar ne da nassin hadisi hamsa salawatin don ya ce sallah biyar don haka idan wani ya ce maka ba biyar ba to kaga ba za ka bi magana ba tun daga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad furidat ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala ummatihi lailatul mi'raj an farlanta waɗannan salloli guda biyar ne wa annabi sallallahu alaihi Wasallam da al'ummarsa a daren da aka yi miraji da shi daren da Allah subhanahu wa ta'ala ya tafiyar da shi daga makka zuwa kudus daga nan kuma zuwa sammai har zuwa inda suka gana da Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah ya bashi waɗannan salloli guda biyar wanda ainihin farko guda hamsin aka farlanta masa a faukar ki can sama da sammai sai da aka wuce sammai gaba ɗaya inda suka je suka gana da Allah mimma ya dullu ala ahammiyatiha wanda wannan kadai ya isa nuna maka sallah tana da muhimmanci ba aiko jibrilu kawai aka yi aka ce ka je ka gaya masa su sallah biyar ba hmm. ka je ka zo mun da shi in ba shi sallah biyar kuma sai da aka wuce sammai din nan duka aka je inda Allah ya ce ya je inda suka hadu da Allah suka gana Allah ya ba shi waɗannan salloli inda za ka gane sallah tana da muhimmanci bai kamata a wulakanta ta ba awwalu ma furidat farkon yanda da aka farlanta ta hamsuna sallah hamsin ne fa kullum yanzu a yanda muke da kasalan nan da hamsin ake yi ai da wayanda za su kafurce din da suna da yawa biyar din ma ya aka kayi eh biyar din ma dai ga yanda ake yin su ba aka ce sai an yi hamsin a kullum kila da rana za mu samu kamar talatin da daddare kuma sai an yi ishirin eh to yanzu ma yaya muka kare yan uwa amma cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala sai gashi cikin amincewar ubangiji sai Allah yana suna muraja'a da annabi sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da Allah ana muraja'a har aka dawo aka rike su suka dawo kowace goma aka maida ta biyar abin nan eh kowane goma aka maida ta daya kowace goma aka maida ta ɗaya maimakon hamsin suka dawo biyar ku duba azahar innan a madadin azahar goma ne da la'asar ma a zaman goma da magariba a zaman goma isha'i ba kamar ta goma asubahi kamar ta goma kaga hamsin to suka dawo ɗaya ɗaya awwalu ma furidat farkon abin da aka farlanta kan suna fil yawmi wal laila cikin yini da dare da sai an yi sallah hamsin da a ce da aka yi taho da ita summa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam raja'a rabbahu sannan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi muraja'a da ubangijinsa a fitta kafif wajen neman sauki hatta ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala khamsan har ya maida ta biyar fil amali a aikace a aikace sai aka bar ta biyar shine fil amali wa hiya khamsuna fil mizani amma a wajen awon lada a hamsin din take don kowace ɗaya kai ladan goman za a baka matukar kayi ta kamar yadda take kuma ka cika mata ƙa'idodinta sharuɗanta sun cika to ladan goma za a baka ladan ba a rage ba aikin aka rage kaga jin kai irin na ubangiji yace to da nawa muka yi za ku yi hamsin to ladan hamsin din ba zai rage ba amma aikin na rage ku je a madadin kowane goma ku yi ɗaya amma kuma kowane ɗayan za a ba ku ladan goma kaga wannan jin kai ne na Allah subhanahu wa ta'ala al-hasanata domin Allah ya aje kowane kyakkyawan aiki daya bi ashari amsalina yana yana madadin goma kwatankwacin sa as-salatu wahidat sallah kwaya ɗaya in kai an ashri salawati tana makofin salloli goma فهي بالمصاع فهي بالمضاعفة خمسون صلاة tana nan a madadin ninnin maka lada da za a yi a madadin salloli hamsin din da da aka shafe ladan za a maido maka su na hamsin wa amma bil amali fa amma a aikace guda biyar kawai za ka yi a lada kuma ladan hamsin za a baka salawatu fi wato fahiya kamsu salawatin fil yawmi wal layla suna nan a sallah biyar cikin yini da dare ladan su kuma na nan a sallah hamsin cikin yini da dare faman qala wanda bi yace inna sala inna salawati inna salawati cewa su salloli inna salawat lalle salloli aksaru min khamsin sun fi biyar to huwa mubtadi ya kago wani abu a addini wanda ba aka yake ba domin ba shine na Allah ba na Allah kan biyar ne wanda manzon Allah yake tallarsa a madadin yadda Allah ya umarce shi biyar ne li'annahu zada fi ma laysa minhu in yake sama da biyar ne yayi kari a cikin addini ya kara abun da babu inna wa man qala innaha anqasu min al khamsi wanda kuma yace ba su kai biyar ba kasa da biyar suke kama me tahuluhu ta'ifatun min al mubtadi'a kamar yadda waɗansu ƙungiyoyi na bidiya suke faɗa wanda ba ba su kai labari ba ga shi ma mu ba mu san su ba wa ahlul dalali innaha salasa da yan su ma abota son a baka kawai wai suka ce ai sallah uku ce to amma ba an samu su ba yanzu da sun samu karbuwa da ana nan ana ta yi muku to kaga saba wa nassin alqur'ani saba wa nassin sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam as-salawatu bil kitabi was sunnah wa ijma'ul muslimina khamsu salawati domin salloli a cikin alkur'ani yanda suka zo biyar ne a cikin sunnar manzon Allah hadisai yanda suka zo biyar ne haka ijma'ul ulama duk littattafan malamai na fiqh in suna rubutawa biyar ne to kaga wanda ya kawo kasa da biyar ko sama da biyar mubtadi'i ne ba za a karbi umarninsa ba sannan kafiri ne ga abun da Allah ya faɗa قال ta'ala aqimi sala ka da sallah li duluki shamsi ila ghasaqil laili, lokacin da rana ta karkata kafin zuwa lokacin faduwarta kaga lokacin ake azhar da la'asar kaga an samu biyu sannan sai yace ila ghasaqil laili, zuwa lokacin da dare ya duhu in yayi duhu kuma akwai magariba akwai isha'i wa qur'an da kuma sallar al-fajr inna qur'an al kana mashhuda wanda sallar asubahi wanda ake halarta ce domin a lokacin mala'ikun da za su zo sun zo masu tafiya suna ƙoƙarin tafiya kuma jama'a ma suna yawan halartar sallar asubahi waɗannan su ne salloli biyar da Allah ya farlanta a cikin alkur'ani mai girma sannan bayyanaha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi qawlihi a maganarsa ya bayyana a aikace ya bayyana ba a taɓa ganin a wuni da dare ya yi sallah sama da biyar ba in ba na fila ba a aikace ya bayyana biyar sannan a furuci ya faɗa a hadisinsa awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa inhum adauka lidhalika فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في, يوم وليلة كذا خمس صلوات في يوم وليلة salloli biyar ne a cikin yini da dare don haka nassin alkur'ani ya ba mu biyar nassin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya ba mu biyar a aikace haka kuma a karance wala a kuma sallolin nan suna da lokaci in ba a wannan lokacin ka sallace su ba to ba su bane suna da lokaci domin Allah cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lallai sallah akan masu imani abu ne da aka sawa a lokaci mawqut wanda aka sawa a lokuta azhar da lokacinta la'asar da lokacinta magariba da lokacinta isha'i da lokacinta asuba tana da lokaci kowace in ba a lokacin ta ka sallace ta ba to ba ita ba ce amma ta Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ita ga lokacin da ya karantar ake yin ta sai ka yi ta ba a wannan lokacin ba to ya nuna ba ita kai ba wata ce ta ba inda hadarin yake ke kitaban mawquta abu ne da aka sa masa lokaci ai mafurubatan fi auqatin an farlanta ta cikin wa'insu lokuta wanda farilla ne ka yi ta kuma farilla ne ka bada ta cikin wannan lokacin in ka yi ta a matsayin ka sauke farilla to sai a duba a cikin lokacinta da aka farlanta ka yi ta ko a wani lokaci daban wanda ba naka ba don kamar yadda take farilla a kanka haka take farilla haka kuma yinta a lokacinta yake farilla fi auqati hal mahduda a cikin lokacin da aka iyakance a bainaha a ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi wa amalihi sannan kuma lokacin sallar manzo Allah ya bayyana bi qawlihi da bakinsa ya ce kowace sallah ga lokacinta bi amalihi ya bayyana kuma da aikinsa lokutan da aka ga yana yinta kowace kuma wannan lokacin ne ya ce a yi ta kaga a aikace ya nuna a bakinsa ya bayyana ya faɗa ga lokutanta to in ka kaucewa wa wa'annan lokutan to fa ba ita kai ba فلا يجوز إخراجها عن مواقيتها إلا فيها العبر Baya halarta mutum ya fitar da ita daga lokutanta sai in uzuri sai in uzuri uzuri ne kawai amma idan babu uzuri irin wanda shari'a ta da ba irin uzurin ka ba a uzuri da shari'a ta yadda uzurin ne to in ba shi ba ne to wata sallah kai ba wanda Allah ya farlanta ma ba ciniki ne ya mun yawa shi yasa har na bar lokacin sai yanzu nake yi to ba ita kake yi ba wata ce ta son kanka ta Allah kan ka baro lokacin ba ka yi ba eh damuwoyi dai uzurin shine fa mantuwa bacci mantawa na yi eh, uzuri ne bacci nake da to uzuri ne shi kuma wannan in ka farka kawai ka yi ta lokacin da ka farka lokacin ka ne ai akwai hadisi na manzon Allah eh mantawa ne to in ka tuna ka yi ta wa aqimi salata li zikiri ko sana na sallallahu alaihi wasallam yace in ka tuna ka yi ta lokacin da ka yi ta shine ta kawai don mai barci in ya farka ko sha biyu rana ya farka yi ya su ba a lokacin ta ne matukar ba ya farka ne ya kwanta ba kaza akwai makarar ƙarya ko kana aikin ana kiran sallah ya ka duba gogo ki a saura minti bakwai eh to wannan kam in ka yi ka ba a lokaci ba to ba ita kai ba wata ce kawai ta raɗin kanka kai ba waccan din ba ce a ita shi kenan sai dai ka tuba don ban da tuba Allah ya yabe ma ba wani kara'i da zai biya tun da gangan ne ko ka yi kara'in ta laifin dai yana nan sai dai ka yi istighfari Allah ya yabe ma don ka yi wata sallar da ba ita Allah ya saka kai ba ka yi ta ba inda aka ce a yi ta ba to ba ita ba eh yanzu haka kawai ne ka tashi ka tumɗin tumɗin ne ka tafi ɗaki na ka ce za ka yi bacci to don Allah ya ce in dare ya yi bacci to shi yasa na ganin ya fi kusa ya dace ha to kawai Allah ya ce wajibi ne ka yi sallah sai ka ɗauki sallar ka kai ta wani ɗaki ba inda aka ce aje ta bai ka aje ta kuma ka ce ka yi daidai Eh? sai in mantawa kai sai wallahi malam Musa ta buwa yi ji wallahi da muka fito da shi daga gida ce Allah sarki a ya samu sauki har addu'a za a yi kai ma amma inda gangan ne fa da duka za ka eh? eh ko kuma Allah ya dora ma irin gigin baccin nan da ka tashi zuwa ga haka haka kai ka shiga gidan wani to dama an san ka a wallahi haka yake ko a gidansa ma haka yake akwai ran da ya kwana ban daki Ke yake a to shi kenan. to wannan kaga uzuri ne <laughs> Bakin shi to haka yake halitta ce haka Allah ya yi to kaga wannan ba za a kama ka da laifi ba akwai uzuri za a baka hankali amma haka kawai da gangan ka ɗau sallah ka aje ta abun da ba gurin baka ce ita ta Allah kai ba ta Allah ba ce Allah ga inda yake aje marta shi aje mara inda yake manzon da aka turo ka nan yayi aje ka, kuma yace ku aje a gurin to ya zaka dauka ka aje a wani wuri kuma ka ce Allah ka wa ba shi ka aje ba don ya zo ba zai dau wannan ba shi ga inda yake aje mun a nan zan dauka don haka in ya tarda a can ba zai dauka ba don ba taka ba ce wannan taka ce ta kanka kai muna fahimta sai dai in akwai uduri fi halil uduri bi an nama au nasiya bacci yake ko ya manta hatta karajal waqtu yana cikin mantuwa bai tuna ba har lokaci ya fita yana cikin bacci bai falka ba har lokaci ya fita fa'iza zakara to wannan idan ya tuna a wista ya kaba ko ya falka fa ya jibu wajibi ne alaihi a kansa almubadaratu bis sala ya gaggauta yin sallar kawai lokacin tunawar ka kai maza maza ka yi ta lokacin farkawan ka kai maza maza ka yi ta shikenan shine lokacin ta yawa fi ayi waqtin kuma ko a wani lokaci ka tuna fi ayi waqtin ko a cikin wani lokaci ka farka qala sallallahu alaihi wasallam don akwai dalili akwai hujja annabi sallallahu alaihi wasallam yake man nasiya salata aw nama anha duk wanda ya manta sallah ko yayi bacci da yi ta ko yayi bacci har ta wuce yana bacci fal yusalliha idza zakaraha to ya sallace ta sanda ya tuna ta la fara laha illa zalika ba ta da wani kafaran da ya wuce wannan ba sai ka yi sadaka ba ba sai ka yi azumi ba kafaran ta kawai ka yi ta a san ka tuna ka yi ta a san ka farka to da ka tuna ba zai ka ce bari in gama nan aje na manta sallah ka ba to yanzu kam in ka yi ta ba ita ka yi ba tun da ka tuna ka ki yanzu kuma sai ka ga dama ka yi wata sallah irin ta raɗin kanka ba irin ta Allah da yake so a yi ba amma daga tunawa ka yi ka watsar da abun da kake sai ka je ka yi ta to kana daidai da wanda ya yi ta lokaci da ka farka ka zabura lokaci har ya wuce yana bacci sai ka ɗau buta ka yi ta kana daidai da wanda ya yi ta kan lokaci don Allah ya yi alkawarin ba zai kama mu da mantuwa ba ba zai kama mu da abun da muka yi muna bacci ba don an ɗauke alkalami kan mai bacci la tuwa inna tina kar ka kama mu da abin muka yi da mantuwa Allah yake ya yarda sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake an daga alkalami akan mahaukaci da wanda yake bacci kana bacci duk surutan da ka rika yi a cikin bacci ba za a rubuta ma zunubi ba haka kuma idan ka haukace duk abin da ka yi kwama talar da ka yi ba rubutu a kanka don haka san da ka falka fa ka gane ka maka sai ka ƙi ka ce bari kai wani uzuri to yanzu kam ka bar lokaci na Allah ya wuce yanzu za ka yi sallah irin wanda ka ga dama a lokacin da ka ga dama kuma ba da Allah kake ba Allah ya tsawo wa amma man ta'ammada duk mutumin da ya bar sallah da gangan ta'ammada ikradaha an waqtiha ya gangantar da fitar da ita daga lokacinta da gangan ka yin ta kan lokacin da aka ce a yi ta ko kuma ka yi ta duk lokacin da aka ce a yi ta bai yi ba ba tare da wani nassi na shari'a da ya yarda a yi hakan ba haka kawai sai ka yi ta ba daidai ta ba da gangan shine ta'ammada to fala ta sifu minhu walau sallaha to ba za ta inganta ba ko ya yi ta ko ya yi ta ba sai ba kamar yadda in kai azumin ramadana a yanzu bai inganta ba don haka idan kai asuba yanzu bai inganta ba in kai azhar yanzu bai inganta ba sai dai in manta azhar din da kai ko kuma asubar manta ta sai yanzu ka tuna to wannan sai ka yi ka lokacin ta ne abun ka kai amma da gangan sai yanzu ne wai za ka yi azhar sai yanzu ne za ka yi la'asar ka yanzu kan tun da na samu nutsuwa bari in zo yi sallolin nan sai ka zo ka jera su to ba da Allah kake ba wannan sallar tsarin kace kai ka tsara ta ka tsara wa mata lokaci ba wanda Allah yake so ka yi ba don haka ba zai karbe ka ba yawwa matukar da gangan ne لأنه لم يصلي لم يصلي الصلاة لم يصلي صلاة التي أمره الله بها domin wannan sallar da yayi bai yi wacce Allah ya umurce shi da yayi ba domin wanda Allah ya umurce shi da yayi ya ce ga lokacin da za a yi ta to wanda yayi yanzu ba ta waye waye umurce shi yayi ta Allah to ba ita ba don Allah a lokaci kaza yake ayi wannan in ka ce azhar ce irin tawa ta Allah to ba ran Allah yake aje ta ba don Allah ya ce a aje azhar lokacin da rana ta karkata ga kuma iya lokutanta na mukutari har da na laruri duka an zayyana don haka kai kuma yanzu kana yin ta waje da lokaci don haka ba ita ce ta Allah ba wannan taka ce ta tsarin kanka fa alaihi tauba ila Allah azza wa jal don haka yanzu abin da yake kanka ya tuba ya tuba ya dawo ya ci gaba da yin salloli akan lokaci na yi koma na gaba ne inna ma sallah salatan ala hazbi awahu domin ita wannan sallar da ya yi ta ne daidai da kwararsa kawai ba daidai da yanda Allah yake ba ya yi wata sallah ce da ta yi daidai da kwarransa kaga ko Allah baya karɓar sallar son rai shi son ran kansa ma gunki ne ma'ana ya ƙi ya yi wa Allah ya yi wa son rai afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ko kaga wanda ya maida Allah sa shine son ransa Allah ya ce yayi azhar a lokaci guda son ransa yake bari sai lokaci guda sai ya kibin umarnin Allah sai ya bi son ransa kaga son ransa shine Allah sa maimakon Allah malicin sa kuna fahimta ko to don haka yanzu yayi wata sallah ce wanda take daidai da ala hasbi hawahu daidai da son Fa'i za ta fa'iza ta'ammada da a itrajaha anil waqti idan har da gangan ya fudda tsalla daga lokacin da yi ta wani lokaci lam tuqbal minhu to ko ya yi ta ba za a karbe ta ba walau tsalla a ko ya tsallace ta Allah bai karba in dai da gangan ne sai in ba da gangan ba mantawa yi to wannan in yayi ta Allah zai karba bacci yake wannan in yayi ta Allah zai karba ko kuma an tilasta shi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani wanda aka tilasta shi kan ma aka ce kawai ma ta faɗi akan sauyi wasu malamai kamar mutum aka je aka bari shi. zan yi sallah aka ce baka isa ba wane kai to duk lokacin da azhar yi kawai ya ayyana a ransa azhar yi kuma an hana ni Allah kana gani don haka zuciyata na yi niyya ina son yi wannan azhar don haka na gabatar ma da zuciyata a matsayin azhar Allah ina zai tunda an hana ka haka la'asar haka magariba haka isha'i haka subahi domin an tilasta ka ne duk mutumin da aka tilasta shi kuma wa qalbuhu mutma'innun bil imani to wannan baya kafirta ba a cewa ya ki sallah sati guda ya kafirta to shi yasa wasu malamai suka ce ko bai biya wannan sallolin ba sun faɗi don lokacin da ake kan yin su shi a matsayin an hana shi ba ya da iko kuma ana son a ɗora wa mutum abin da zai iya yi ne ai la la menene aka cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sannan kuma a cikin addu'o'in da aka ce Allah ya karba akwai mala baqata lana bi fala tu'min alaina mala baqata lana bi ko wa ku anna kaga wannan lokacin ba da ikon yin sallar bai yi saba, an hana to don haka wannan sallolin sun fadi a kansa wayansu malamai kuma suka ce ihtiyadan ya zai iya rama su to wannan kaulin ba da dalili an gane wannan ihtiyadan ne suka ce don haka idan mutum ya suma bai farfado ba har lokuta da yawa suka wuce yana da ikon yin sallah ba da iko duk sallolin da suka wuce a baya ba zai rama su ba haka yin san malamai su suka tafi a kai to haka ma wanda aka kama shi aka rike aka ki sakin sa har lokacin sallah ya wuce aka ce ba ko bai rama ka ba don Allah yana gani ba da iko ne kuma an hana shi ba da raɗin kansa ba ba da gangan bane wa'inda suka ce yana iya yin ta dan ne shi ma ba wajiban ba na muku na'am don haka wa alaihi tauba abin da yake kansa kawai yanzu tuba ba wai kafara ka shine ka tuba don kayi sallah ba wanda Allah ya sa ka ba to ka tuba ma'ana ka dawo taba ma'ana raja yau mutum ya dawo ya ci gaba da yin irin wanda Allah yake so ya rika sallah daidai raka'o'in da Allah yake ana azhar da su kuma a lokacin da aka ce ana yin azhar a cikin wannan lokacin yayi daidai raka'o'in la'asar kuma a lokacin da ake la'asar ya yi rakawo'i daidai na magariba kuma a lokacin magariba ya yi rakawo'in isha'i daidai a lokacin isha ya yi rakawo'in asubari daidai a lokacin da ake isha ya ci gaba da yin haka har rayuwarsa ta kare ne ya tuba ya dawo sai Allah ya yafe masa a ina muku na'am na'am wal muhafazatu ya ci gaba da kiyayewa ala salati akan wannan sallah tata bayan ka tuba to kar ka sake sakaci ka kiyaye kowace sallah in lokacin ta yayi ka zabura ka gabatar da ita kamar yadda aka ce ka gabatar da ita kar ka kara kar ka rage kar kuma ka yi son zuciya a sallar ka yi ta da kusuri wa adadin raka'ati bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam adadin rakawoyin da ake yi wa azhar da wanda ake yi wa la'asar da wanda ake yi wa magariba da wanda ake yi wa asubahi isha'i waɗannan duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su ba wai mu ne za mu tsara wa kanmu ba adadin adadin raka'ati bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-fajr ya bayyana mana sallar al-fajr raka'atani wal maghrib ya bayyana mana sallar magruba salatu raka'atin raka'a uku li annaha witru nahari don ita ne witrin salloli yini shi yasa aka yi ta uku wa zuhru arba'u raka'atin azhar kuma raka'a hudu ce wal asr arba'u raka'atin la'asar raka'a hudu wal isha'u arba'u raka'atin isha'i a safari idan kuma mutum yana cikin tafiya ma'ana mai bulaguro ne to usarur ruba'iyya ila ne, zai iya yin naskata sallah ne raka'a hudu ya maida ta biyu shine kasru wannan shari'a ce ta baka dama kana iya yin raka'a biyu a azhar raka'a biyu a la'asar raka'a biyu a isha'i asuba dama raka'a biyu ne magariba ce ba a rage ta ita raka'a uku da za ka yi kana garinku gidanka masallacin unguwarku kana wani gari a jeji kake wannan kan magariba raka'a uku za ka yi ta asuba ma biyu kamar yadda suke su ba a kasarsu to wannan su ne lokuta na sallah abin nan kai adadin raka'o'i na sallah wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana mana haka kuma idan kasaru ne duk sallah mai ruba'iyya in mutum yana cikin bulaguro zai maida ta raka'a biyu kama al-zuhru wal asr wal isha kama ja'at bi dhalika sunna kamar yanda sunna ta zo da wannan bayani as-sabita ar-rasulillahi sallallahu alaihi sallam. sunna tabbatatta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jaa bi alquran kuma alqurani ma ya zo da wannan wa idza darabtum yace idan kuna tafiya fil ardi aban kasa kuna bulaguru falaisa alaikum junahun ba da wata matsala ba laifi an wato an taksuru min as-salawati shine ma'ana min as-salati ku yi kafarun sallah babu laifi kaga wannan idan ka rage sallah kudu kai ta biyu akwai mai cewa ka yi laifi a ta Allah kai don Allah ne yace idan kuna cikin bulaguro ba ku da laifi kuna iya mai da azhar raka'a biyu asar raka'a biyu isha'i raka'a biyu wannan ba ku da laifi wa amma al-fajr fa hiya ba mm, fa hiya baqiyatun ala raka'atayn amma sallar asuba ita kam tana nan wanze akan raka'a biyu ba a ƙara mata ba a rage mata ita kam wa ammal maghribu ita kuma magariba fala tuqsaru ba a nakasa ta ba a kafarunta li annaha witrun nahari domin ita ce witirin sallolin rana kamar yadda da daddare ana so kafin ka karkare sallolinka ka karkare da witiri shine witirin dare to witirin yini shi yasa aka yi magariba ita ce raka'a uku raka'a ta ɗayan nan da ba ta da yar uwa to shine madadin witirin rana nan kuma idan aka yi shafa'i aka yi witiri witirin dare shine muke yi to kaga witirin rana shine raka'a ɗaya da ake yi sama da raka'a biyun magariba to idan har ka yi ta hudu idan kusirat sarat wato shafa'an idan ka ce bari in yi kasar wa magariba ka koma shafa'i bata zama witiri ba kuma Allah ya tsara ta a matsayin witiri don haka ita ba a nan kasata a hakaza ja'atil ahadisu fi hadhihi salah haka hadisan manzon Allah suka zo da wajen bayyana waɗannan salloli fala yajuzu li ahadin baya halatta ga wani mutum an ya tafarrafa fiha ya sarrafa wani al'amari a cikin sallah ko dai adadin rakawoyi ko adadin ruku'i ko sujuda ko yanayin zama ko hai'ar tashi ko hai'a a cikin sallolin ko kuma adadin lokutan da aka kayyade ka canja babu wani mutumin da yake da iko da zai caccanja lokuta ko ya caccanja raka'o'i ko wuraren zama ko kuma azkar ɗin da ake yi a ciki ka ƙara wani abu ko ka rage wani abu kuma ka ce shine daidai Allah bai yarda ba sai da ya kayyade kayansa ya sa manzonsa kuma ya ƙayyada ya bayyana a aikace ya bayyana kuma a furuci don haka dole ne in kana son kai sallah ta karbu sai ka yi ta irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi a hai'a a adadi kuma ku yi kamar yadda kuka ga ina yi a lokuta kar ku saba wa hai'a da adadi kar ku saba wa lokuta idan kuka saba wa hai'a da adadi kuka yi akan lokaci kun yi aikin banza idan kuma kuka yi akan lokaci amma kun saba wa hai'a da adadi nan ma an yi aikin banza dole ne hai'a da adadi ya zama daidai da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma lokacin ya zama shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar a yi sallar a cikinsa to wannan sai ya zama sallah irin wanda Allah yake a yi irin wanda kuma Allah yake ba da ladanta an gane ko bi ziyadatin aw naqsin kar ka kara kar ka rage aw ikrajin aw waqtiha ko kuma ka fitar da ita daga lokacin da Allah yake ayi ta sai ka kai ta wani lokacin da ba shi ba na malam ya yi kokarin wajen bayyana mana wajibin da yake kanmu na sallah domin da yawa mun ɗauka saboda ana mana babil kababi na kaba'i kawai dai mu rika sakin sallah barkatai mun ɗauka kowace kawai in ma ba kai baya akwai kaba'i in na nuzu rama da daddare wannan ba ta ramuwa in gaya ma sai dai kai ta tuba kuma ka daina yawa in dai baka tuba ba kuma baka daina ka ba to zaka mutu baka da sallah ka je wa Allah a matsayin kafiri bari gaya mu yauwa don haka mutum ya kiyaye ba da gangan ba kam ka kuskura ka bar sallah da gangan ka zo ka ce ai akwai karayi yauwa ba wani karayi ga mutumin da ya bar sallah da gangan yauwa mai karayi wanda za a ce ya yi ta shine wanda mantawa ya yi ko bacci yake yi wannan shine ko kuma an hana ka tilasta sa ka to wannan amma baka da wannan mai tilas ma yana iya yi in ya tuna domin an ce ka yi sallah a yanayin da duk za ka iya yin ta aiko don an tsare ka an ce kar ka yi sallah ai akwai yanayin da ba za a iya hana ka ba to don haka wannan kaga shi yasa ma malamai ba sa kawo suke kawo mai mantuwa da mai bacci to su ne uzuri wanda yake babba amma kaga saura a wallahi wahala na gaji ne wallahi eh kaga ko mutum ya gaji din nan gara idan huta tukuna ciniki wallahi in kada kana tafiya sallan nan za su ma sata to shaidan ya gama maka sata da ya sace ma arzikin lahira gaba daya kaga ko da arzikin lahira ka da arzikin duniya wanne ne bi to ka tsare arzikin duniya kara ma sata shi shaidan ya sace ma na lahira wannan shi ne. sai zakabo da yake dama suna tafiya tare to yan uwa musulmi muna gab da ramadan wata mai albarka kamar yadda sauran watanni suke da albarka wanda kuma wata ne da ake yawaita ibadu wata ne da ake yawaita sadakoki da taimako Allah Ubangiji ya sa muna daga cikin masu abun tashi kuma wanda Allah zai karbi ba domin yanzu ana cewa da wata kaza wata kaza zai dai ana ta yan kwanaki kwana kaza kawai to Allah ubangiji ba mu nasara Allah sai mu ce mu yanzu ne ya kamata duk wani mai tanadin aikin alkhairi na tarbata ma Ramadan ya kokarta duk wuraren da ake yawan ibada in kana da hannu da shunin da zaka inganta su yanzu ne daidai lokaci masallatai da ake yawan tafsiri in akwai shimfiɗu da za a gyara a yi in akwai fente-fente da masallacin yake bukata in akwai bukatar kujerun zaman karatu in akwai bukatar yawan aje tafsirai da malam da mutane za su dauka su duba duka mutum yana iya tarbar ramadana da shi wannan ayyuka ne na alkhairi ga sunan barjak don girmama watan ramadan da kuma irin tanadin bukkunan abinci da bukkunan siga da bukkunan abubuwan more rayuwa da za a bai wa talakawa su ma su fara azumi cikin walwala su wanda Allah ya hore musu dama lokaci ne da ya kamata a fara tanadin lissafin nawa zan ware don taimakon ramadana daga yanzu sai ka fara lissafi in Allah ya taimake ka ka mutu sai Allah ya sa ka mutu da ladan kayi yawa kafin lokacin ya yi, yanzu ka fara tunanin zan ware kuɗi kaza wannan na taimako ne da zan yi a cikin ramadan zan ware zan sai buhu kaza na masara buhu kaza na gero zan sai buhu kaza na shinkafa zan sai siga buhu kaza ka rubuta ka tsara wanda ma kana iya barin wasiya ko da ka mutu don azartar maka in kuma baka rubuta ba ma ka riga ka yi niyya in ka mutu zaka je ka tar da ladan ko da ba a yi maka ko da magada sun gaji wannan abu saboda ne niyyar mumini ta fi ma wani aikin don haka yana da kyau mu inganta niyoyi masu kyau don tarbar ramadan Allah muke roƙo ya datar da mu domin wayansu Allah ya kore musu dukiyar da za su yi wannan abubuwan da muka faɗi ku duba ba wani yanzu yana da gida ya fi goma daga garin da yake zuwa garin su zuwa abuja in za a kirga gidajen wani sun fi goma filaye da ya kewaye a daji sun fi biyar to kaga dan yin wannan ba zai ba shi wahala ba a cikin watan ramadana don haka aiki ne da ba za ka ma gane ka yi shi ba matukar dukiyarka tana da dama mai dukiya kaɗan kuma sai ya daidai da ƙarfinsa watakila kana da dubu goma za ka iya yin na ɗari biyar a ciki kaga daidai ƙarfinka daidai aikin da za ka yi kana da ka zai dabino guda biyar ka dau ɗaya ka ba wani ya buɗe baki kai ma ka ci riba don haka ba a cewa ni ba ni da sai dai ba ka da niyya amma ba ka kai matsayin da kwata-kwata kai baka da abun da za ka iya yi akwai yadda za ka yi kai ma ka ba da gudunmawa ko sharan masallaci za ka iya zuwa ka share don aka samu lada tun da kai baka da kuɗi ko ban gane ba yanzu masallacin nan ka zo ka kuna kawai ka rika karkaɗe shi kana gyara shi ka samu tsumma da omo yanzu ka duba da shi da shi nan sai ka goggoge shi yayi haske ba lada to in ka ce kai ba ka da abin da za ka yi na taimako ba ka da shi a zuciyarka Yau amma matukar kana da rai kana da lafiya Allah ya boye maka yadda za ka taimaka wa addini tabarmin nan in baka da har karfin sayan su kana da karfin nade su da ninke su da adana su da ɗauko su da shimfiɗa su da goge su in sun yi datti a wanke su duk wannan ba aiki ba shi wannan ya saya kai kana gyarawa an ba ce wai kai sai ran da kai kuɗi kana da miliyan biyar sannan za ka taimaki addini eh? wani fa yana da dubu goma sha biyar wai shi wallahi masu kuɗin nan ba sa taimako to kai kana da dubu goma sha biyar wani yana nan yana baya da naira goma sha biyar yanzu shi wani agunsa kai mai kuɗi ne inda za ka cire ɗari biyar a cikin dubu goma sha biyar ɗinka ɗari biyar in ka bashi wallahi ya yi tsallen lada ka zuci kuma ko da daddare tuna ya ce Allah ya sakawa ne da alkhairi yau ba don shi ba da mun kwana ba mu ci ba dan ɗari biyar ɗin ta ishe ke samu kwano ɗaya na masara da cefanensa ko ba zai ba to ka gani wannan ka taimake shi shi a wurinsa ba ka makaran nan don haka ba kaɗan ba babu sai dai wanda bai da zuciya wanda bai da zuciyar yi kawai shine ba yanda zai yi ina tuna da muna da irin wasu tsoffin da sun tsuba ma amma ya kaga suna ta hidimar masallaci to yanzu mutum ba kowa yake yi wa masallaci hidima ba kun ga ayyuka ne na alkhairi aikin alkhairi sai in Allah ya soka da shi innama ya amuru masajidallahi man amana billah masu imani da Allah ne suke iya raya masallatai raya masallaci ya danganta da sallar da za a samu a riƙa yi karatu da za a taru a riƙa yi shashare shi da za a riƙa yi in ya ɗan tsage a gyara in filin ya ɓalle a gyara in kwano ya tashi a gyara duk wannan raya masallaci bayan an gyara shi an gina shi kuma a raya shi da ibada ibada ta sallah ibada ta karatu ibada na shawarwari na alkhairi duk wannan ana yi a masallatai ne don haka kaga wannan duka raya masallaci ne in ba ka da yanda ka yi ka gina shi to kai kokari ka ka gyara shi masallaci yana da bukatar ruwa yana da bukatar butoci yana da buƙatar shara yana da buƙatar goggogewa yana da buƙatar karkaɗe datti duka wannan ayyuka ne na alkhairi amma mutane ba su gane su ba suna nan suna jiran sai sun yi miliyan kaza sannan za su yi masallaci ka gane ka mutu baka taimaka wa addinin ka da komi ba ga kanta an aji kana iya siyo nau'in littattafai wanda duk kaga kana da bukatar ka siyo don ɗalibai ka zo ka aje fi sabilillahi wakati ne wanda duk ya ɗauka ya karanta kana da lada ko ka mutu kuma ba za a daina karantawa ba kaga wannan ba ƙaramin alkhairi bane duka wannan akwai ɗalibai da dama suna son karatu rashin kuɗi ya hana su in ka gane irin su ka tallafa musu ka ɗau nauyin su. matukar suna da ƙoƙari kuma musulmai ne ka agaza musu domin su yi karatu wannan ma ka taimaka wa musulunci don baka san wani irin mutum ne ka tallafawa ba domin akwai mutum kwaya ɗaya wanda zai zo ya yi zamanto ya fi mutane dubu alherin da zai yada domin aka yi sa'a wanda ka tallafawa ne yayi wannan fa duk kana da kanshi Allah ubangiji ya taimake mu da rika hange mu rika gano kofofin alkhairi domin mu rinka ainihin wato yashe su suna kulkulowa muna samun alkhairi kar mu zo muna tattoshe kofofin alkhairi muna ta bude na sharri ba mu sani ba Allah ya taimake mu mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله تجا فرسانا تجا فرسا إيهم دما دما مدعم قوة مسلمي وإن دكتر جاهم ومودا مكرايكم الله تكر إلايكم منا مسلمين في إيمان الله تكيمك وشوك بنيمه Allah ka sa imani a cikin zukatansu Allah ka gyara mana ainihin tarbiyyar shugabanninmu Allah ka tafiyar da su akan adalci da son gaskiya da jagoranci na gari Allah ka tallafa musu ka agaza musu Allah ka sa son addinin ka yafi son mulkin su Allah ka sa son addinin ka fi son duniyarsu Allah ubangiji ka tsare su ka kare su ka dora su akan makiyansu Allah ka taimaka wa malamanmu ka taimaka musu da juriya da haƙuri Allah ubangiji ka ba mu ikon bin abin da suke karantar da mu Allah ka ba mu ikon son su da kuma yi musu biyayya Allah muna roƙonka ka tallafa wa limamanmu Allah ka tallafa wa alarammominmu Allah ka tallafa wa ɗalibanmu Allah ka tallafa wa masu sana'o'inmu Allah ka tallafa wa 'yan kasuwarmu Allah ka tallafa wa ainihin ma'aikatanmu Allah ka tallafa wa makiyayanmu Allah ka tallafa wa manomanmu Allah ka tallafa wa dukkan wani wanda yake ƙoƙari wajen ainihin gudanar da aikin sana ta hanya madaidaiciya ta halali Allah muna roƙonka akwai abubuwan da muke buƙata ya Allah ba ne mana shi sai kai matukar ya dace da mu Allah ka sada mu da wannan abun ka ainihin jagorance mu wajen gudanar da shi ya Allah mu same shi cikin sauki idan kuma kaga bai dace da mu ba ya Allah ka ainihin ɗora mu akan abin da ya dace da mu akwai abubuwa da yawa waɗanda za su zama damuwa gare mu idan da sun zo mana Allah ka san su mu ba mu san su ba in sun tinkaro mu ko suna shirin tinkarar mu ya Allah Allah ka kawar da shi daga gare mu ka kawar da mu daga gare shi Allah ka shiga tsakaninmu da wannan mugun abu Allah ka kare mu Allah Ubangiji in akwai abin da ka kaddaro mana la muhalata babu yanda za a yi sai ya faru Allah ka taimake mu ka zo mana da shi cikin sauƙi. Mm. Allah kuma ka ba mu ikon karɓar wannan ƙaddara. Mm. ka kuma rubuta mana ka tabbatar mana da wannan lada mm. ka sashi a mizanin ayyukanmu na alkhairi Allah ubangiji ka taimake mu da tauhidi ingantacce tabbatacce Allah ka taimake mu da son manzonka da bin sunnarsa Allah ubangiji ka taimake mu da son littafin ka da bin umarninsa da haninsa Allah ubangiji ga mu nan gare ka ya Allah kai ne Allahu samad Allah ka biya mana bukatun mu duniya da lahira ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ka tsare mana iyalanmu, ka tsare mana dukiyoyinmu da gidajenmu da ƙasarmu da ainihin wuraren zamanmu Allah ka kare mana ibadunmu da wuraren ibadarmu Allah ka daidaita tafiyar mu akan kitabu wa sunna Allah ka shirya kiyayya da gaba a cikinmu Allah ka tabbatar da ƙauna ga son juna a tsakaninmu Allah ubangiji ka sa muna daga cikin waɗanda za su azinci wannan wata Allah ubangiji ka taimake mu da ikilasi da yi don Allah Allah ubangiji idan kuma ka tabbatar da cewa ba mu bane ya Allah ka karbi rayukan mu muna musulmai masu imani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Thank you.